Kai, tashi, tashi, kana motsawa sai na tashi kanka. Oya kwanta, kwanta na ce maka, kar ka ce za ka kawo mana taurin kai, mun fi ɗanyen kai. Wayo jama'a ku taimaka ni ‘yan fashi. Ihu ma kake yi, bari dai ka gani. <laughs> Na yi shiru a radu kar ku harbe ni. Ba za mu harbe ka ba, amma in har ka ce za ka nuna mana taurin kai, wallahi sai na tabbatar kowane sassa na jikinka ya samu saƙon ‘yan lukata. Rado na yi shiru. Roja, daba-daba, ku caje min gidan nan tsaf. Kifi ba malalaci, ba kiwon shanu. ga sana'ar noma ga yankan farce ga sana'ar bawa ita ma sana'a ne ai su ma sana'a ne ai duk ya iya je ko da ya Sarki mun caji gidan nan sab ba wani kayan karuwa wannan dan lahawa ko da yare na mana hankali ko matsiyaci ne. Kai wato mu za ka rena hankali ko? Ai na ka ɓoye kuɗin. Rado ran kai daɗe ɓarawo ba. Ka ƙara cewa ɓarawo ka gani idan ba sai na halaka ka ba ba zan ƙara ba. Kai, ɗaya ne cikin uku, ko ka rasa dukiyarka, ko ka rasa ranka, ko kuma ka rasa duka, a ina ka ɓoye kuɗi. Ratun Allah ni ma ban da kuɗi ni ma baƙo ne a garin nan. Ba ka da kuɗi. Rado ba ni da komai a gidan nan. Banza asararre, shi ne da tsakar rana kake baccin asara? Kowa ya fita neman na kansa kai kana nan kana bacci ba ka da ko sisi? To bari na ja maka kunne tun wuri gwara ka tashi ka nemi sana'a zaman banza ba shi da kyau. Roja kuma sa bulala ɗari ta jan kunni. Alright guys, let's move out. Raba arni da makami. Ibada. Raru sai sun gane kuskuren su 'yan iska 'yan daba 'yan tasha. بسم الله الرحمن الرحيم وتبعوا مرت الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين مالن yan ينفشي ne suka hauro gidana suka mun sata shine nazo a musu yasun ta hana su sakat da shugaban yan fashin da yaran nasa su uku da wanda ya ga yan fashin bai yi magana ba da yan unguwa gaba daya Ba dan fulana da yan unguwa in kai aka ai baka adalci ba yauwa malam da wannan da ya ban yi adalci ba ban za munafiki wato ainihin ku bi mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin kararrawa ta da za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka